Masu kallon masu salamu alaikum wa rahmatullahi Sunana Khadija Abubakar. Insha Allah yau zan yi magana ne akan hani kan sakin aure. Ya zo a hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa babu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ki wace gidan da ke rushewa a musulunci wato rabuwar aure. A wani hadisi kuma daga Imam Sadiq alaihi salam yana cewa babu abin da Allah subhanahu ta'ala ya halasta kuma yake kinsa kawa sake sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ku yi aure sannan kuma kada ku yi saki domin in aka yi saki al'arshe tana raurawa insha Allah ni abin da nake tafi da shi kenan a daidai wannan lokaci sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa shi zai ba ku damar kasancewa da sauran shirye-shiryen. Wassalamu alaikum.